menene sunanka sunana wata ina ne garinku garinmu a kosa a wani wuri a kosa kina ne sai kawo ka abuja yanzu gudun hijira ne gudun hijira eh. me ya faru a garin naku an kore mu su waye suka kore ku yan boko yan boko haram eh a waye saka makaranta babana ne kana kana karatun da kake kuma yanzu eh a can gobe kana yin karatu ne Eh. kuma da ka zo nan ka ci gaba eh. to me ka koya karatun da kake yanzu a nan ko me ka koya eh. to kamun abcd na ji D e f g h i j scale. Yanzu kamin one two three. one two three four five six seven eight nine ten. Yanzu ka san cewar an samu sabon shugaban kasa a Najeriya ko baka sani ba? Ban sani ba. Baka sani ba? Eh. Ai an yi zabe a Najeriya an samu sabon shugaban kasa. To me ya son shugaban kasa ya muku yanzu? Muna so mu gyara kare. Kamar ya in kace gyara kare ku me kake nufi? Ina so mu koma kare mu ya gyara mu samu samun lafiya ta. To malam da Allah ba da zaman lafiya. nagode ko yawa ah.